فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Yayin da mai yin albishir ya zo wurin annabi Yaƙub, sai ya jefa rigar annabi Yusuf a fuskarsa, sai ya dawo yana gani. A lokacin sai ya ce wa ‘ya'yansa, Ashe ban gaya muku cewa lalle ni na san irin tausayin Allah da rahamarsa wadda ku ba ku sani ba.